أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بها واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شاتر زوجا ذو القعدة حجرا من الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبو إلى دري ودار بين دوكو daidai da sha ga watan shida miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah tabaraka wa ta'ala muke roko sai mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin sarkin sunayensa muna da cikin wannan littafi sun wasu tuna kissa bin nihayat zalimin wanda an yi bayani da dama jiya mun yi nan ba ta sha shida wanda aka yi bayani akan wanda kan da ya magana bayan ya mutu aka ce wancan ba ya tsaya kan waɗannan annabawa ba ne ko wancan zamani an zo cikin al'umman mazan Allah ma an samu irin waɗannan muka ba da kisa to zai ni kharija al a jiya kenan to shine ba na ɗaya ba na biyu shine qissatu Ahmad bin Nasar al-Khuzai shi ma wannan yayi magana qala al-imam Ibn al-Jawzi Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala yace yukanna shi wannan ana ce mashi yukanna aba Abdullah shi yake ce masa kana min kibari ulama al-amirina bil ma'rufi wato cewa yana daga cikin manya-manya waɗanda ake masu wato wanda aka sanin su daga cikin malamai masu umarni da kyakkyawan aiki وسمع الحديث من مالك بن أنس وحماد بن زيد وحسين وغيرهم shi wannan malami wato ya yi karatu shi wanda muke magana kenan Ahmad bin Nasar al-Khuzai shi ya yi karatu wajen wato yana daga cikin jigajigan malamai wanda aka san su wajen umarni da kyakkyawan aiki da mummuna ana mummuna sannan kuma ya saurari karatu wato ya yi karatu wajen Malik bin Anas wa Hammad ibn Zaid wa Hussein wa ghairuhum waɗannan su ne malamansa imtahanuhu alwafiq shi wasif kun san shi wani cikin khalifa ne wanda ya jarrabe shi bil qur'ani fa aba an yaqula innahu maklu. kun san wancan lokacin fitinan da aka samu ne ta mu'tazilawa waɗanda su suke cewa ƙur'ani makhluqun ne cewa ƙur'ani halitta ne su kuma su ake a ce qur'ani ba halitta ba ne. qur'ani magana Allah ne ta tabaraka wa ta'ala domin inda magana ne da sai ta tsufa ko sai ta zama abin nan ba da da halitta ce afwan da halitta ce sai ta tsufa sai ta kare sai ta abin nan aka ce wannan yana daga cikin manhaj na ahlus sunna wal jama'a akan cewa mutum ya yadda alquran kalamullah laysa bi makhluqin wato inna ma huwa kalam kalam kuma sifa ce daga cikin sifofin Allah tabaraka wa ta'ala na sifan shi da aiki yana magana Allah tabaraka wa ta'ala yakan yi magana ko maganar da yake yana magana wanda wanda yake magana da shi yana ganewa yana fahimta ta yaya ake mutum ya ji shi ne wannan Allah shi kadai sai yanda zai annabi Musa ya ji magana Allah tabaraka wa ta'ala aka ce wa kallama Allah Musa taklima Allah ya yi magana da annabi Musa magana sai su masu cewa baya magana sai suka juya ma'anan ayan suka ce a a ayan sai suka juya ta suka ce wa kallama laha Musa ta kalima suka ce Allah annabi Musa ne ya yi magana da Allah ba Allah ne yi magana da annabi Musa ba na san kun gane bambanci to annabi Musa shi ya ta magana ba Allah ne ya taimake mu annabi Musa magana ba daga cikin wanda suka karyata wannan magana ko wanda ake cewa Ibnul Marisi shi Ibnul Marisin nan bai yadda da cewa Allah ma na magana ba da aka lokacin wani khalifa na manta sunan shi amma wani abdurrahman wani al-ghafiq ina wani abdurrahman wani abu ne manta sunan shi amma yana nan ga wala mu gani shi wannan yasa yema malamai fatawa cewa yaya ake ga wanda ya ce Allah baya magana kuma ya juya wannan ma aya maimakon wa kallama Allah Musa takliman shi kuma ya ce wa kallama Allah Musa wa kallama Allah Musa takliman zaka ji kaman ba bambanci akwai bambanci wa kallama Allahu Allahu shine ismul abun nan ismul jalala ne kuma shine ismul fa'il shi Allah ya yi ma annabi Musa magana magana shi kuma ya juya ya ce a annabi Musa ne ya yi ma Allah magana ba Allah ne mai magana ba saboda yana so ya kore magana wurin Allah tabaraka wa ta'ala na ka ranar sallah da zama sai da muka yi magana na ranar sallah bayan ya yi fatawa aka ce wanda ya musa wannan hukuncin sai ya da hukuncin sa kisa to shi ranar sallah sai ya sanar bayan an yi sallan idi ya yi kutuba ya ce to shi yanzu an yi sallan idi kuma kowa yana ba su umarni su koma gida su yanka su tun daga ka'ida shine liman ya yanka layyar shi sai mutane su gani su koma gida su kuma su yi layya shi kuma ya ce shi ragon layyar shi shine ibnul mariti shi zai yanka yau tun da dai lada ta fi ma akan yanka rago saboda aka yi kwantar da shi kuma shara mai wuka ce saboda kashe wannan bida ya fito ku daure ku gane na su za ka shi su yi ragon shi shine ibnul marisi a yanka shi a kai can bayan gari a yar saboda wanda ya ridda ba abin da za a yi ne in dai hal khalifa ne ma mutum hukuncin ya yi ridda haka zartan mai da wannan hukuncin bai tuba ba to wannan riddan ta ja mai duk wani abu da ake yi na musulunci shi ba za a yi mai ba na farko auren shi da matar shi sunan sannan ba za a ci gadon shi ba shi ba zai ci gado ba ba za a ci gadon shi ba sannan ba za a yi mai lufafa ba ba za a yi mai wanka irin na musulmi ba ba za a yi mai lufafa ba ba za a yi mai sallah ba ba za a sa shi a makabartan musulmi ba wanda zai mai adda kuma da fata Allah ya ji ganshi don ya riga ya ridda an yanke hukunci gaba da inda ya khalifa yanke mutum hukunci ko imam yanke hukunci a irin wannan to wannan abu ya faru a wancan lokacin da yawa har imamu ahmad bin hanbal shi ma an shigar da shi ya shiga wannan matsalan domin an daddoke shi akan wannan har wannan mutasim billah shi kan shi ya zo ya tadda matsalan domin matsala ce da aka yi an kabirin an kabirin kaka da ya an ta faro tun daga kaka har aka zo kan da aka zo kan jika suka yi ta kashe malamai suna dukan su akan wannan matsala kuma malaman nan waɗanda suka san gaskiya suka rike ta gam suka ce sai dai a kashe su akan wannan amma muhammad an mai duka na fitar hankali akan wannan matsala mutasim billah sa aka doke shi har jini ya taru a a bayan shi ya kasa tashi kwata-kwata sai aka zo ya samu cikin wani ɗalibansa akwai likitoci ya tambaye shi ya ce wannan duka bai taɓa taba mai duka irin wannan ba ya kasa tashi ya ce to gasken magana wannan bai san yadda za a yi maganin wannan ba amma ya ba shi lokaci yana zuwa sai ya wuce gidan kurkuku ya je gidan kurkuku da kyaututtuka irin na tsaraba kamar zai ya shiga gidan kurkuku ya shiga cikin gidan kurkuku yana ba da kyaututtukan nan yana hira da mutanen da dabara yana tambayin su abubuwa sai ya zo ya tara wasu ya tambaye su yana cewa a cikin kurkukun nan wane ne aka fi ma dukan da ba taɓa yi ma kowa irin shi ba wannan ya ce wane ne wannan ya ce wane ne sai a bincika a ce kai akwai wanda aka fi taɓa duka fiye da naka har ya kai ga ƙarshe ya samu wani wanda aka yi ittifaki ba wanda aka taɓa ma duka kamar shi sai ya keɓe shi gefe ya ce kai wani irin duka ne aka yi ma ya ce an mai duka a gadon baya wanda sai da ya kasa tashi aka ce to ya nuna mai wurin ya ce nan da aka dokai sai da ya kasu tashi to ya aka yi ka samu lafiya sai ya ce wani ya samu cikin abokan shi yana da abun nan ba sai aka tsaga wurin ashe jini ne ya taru a wurin sai da aka bara bayan aka kwalkwale wannan jinin da ya taru a wurin nan sannan ya samu lafiya sau da aka duk wanda aka yi mai irin wannan bugun in ba haka aka yi ba to zai mutu da wannan ce mu zai tashi ba bai iya tashi sau da aka sai koma ya gaya mai ahmad cewa ga abin da ya faru ga kuma abin da aka gaya mashi to yanzu wa zai wannan aikin ya ce ni zan yi shi tun da ni na gano to shi ne lokacin da ya zo ana yi mai wannan aikin yana ɗebe jinin nan sai wani lokaci zafin ciwo ya sa hasa ya suma sannan ya farfado amma kuma sai ya ce allahun gfir ya ce Allah ka gafarta ma mu'tasim bayan haka nan to bayan an gama ya tambaye shi ya ce mashi akwai abin mamaki ya imam almutasim din nan shine yasa aka yi ma wannan dukan dukan da ba ta mai ma irin shi ba in ba dan da karan kwana da tsawon kwana da ka mutu ma yace eh yace to amma kuma duk da ka ji zafi ka suma in ka farfado sai kuma ka ce Allah ya gafarta ma mutasim sai yace eh abin da yasa mutasim din nan yana cikin zuri'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina jin kunya a je lahira manzon Allah ya ga ina rigima da dan gidansu sau da haka a ce a ce gaban Allah an tsaida ni ni a ce ni ne kuma gani ina jayayya da ɗan uwan manzon Allah ya ce ina jin kunyan manzon Allah to wannan shi ya sa sai ya ce yake cewa Allah ya masa afuwa ya fito ko saboda haka wannan muskila ce ma'arufa jiddan idan kana magana cikin littattafan tauhidi kana jin maganar magabata zaka ji abubuwa ne matsala ce mai tsanani a wannan lokacin ta sa an kashe malamai da yawa wasu kuma dole sai dai suka rika yin tawili suka yi hila wani in ya zo aka aje ƙura'anin za a tura shi gaban ƙura'anin a ce ya taba ƙura'anin ya ce wannan makhluk ne sai ya taba wannan ya taba ƙura'anin ya haka da yatsan shi ya daga aka ba su dama aka ce su yi hila su ya su taba ƙura'anin da abin nan su ce haza haza khalqullah yatsan shi kenan ya baro ƙura'anin ya daga ya haka ya ce haza haza sai ya ce khalqullah cikin nan sai a kyale shi shi imam azma aka ce ya zo shi ma ya irin wannan hila ya ce irin shi ya wuce hila ya ce a ranar da aka zo a gabatar da shi gaban motasin ya magana idan ya haka ya ce haza haza ya ce khalqullah ya ce akwai ɗalibai haccin curin da suke suna turere ne ya su jimi zai ce su rubuta fatawa to idan ya faɗi wannan ya ba duniya fatawa kenan za a zo a ce a ce ƙur'ani halitta ne ba magana Allah ba kuma daga nan abu ya shiga rikici don haka ko zai mutu akan wannan gare ya mutu ya fito sabati da istiqama kenan Lole ne wata rana sai an cije to wannan dai shine irin wannan matsala aka samu shi ma wannan malamin aka bashi shi ma ya ƙi ba ba an ya kula innahu makhluk ya ƙi ya ce ƙur'ani halitta ne ya ce ƙur'ani sifa Allah ce magana Allah ne tabaraka wa ta'ala Allah yana magana na? to koma shi ne dai ko ba shi wani kai wata ranka cika sa bata lokaci ko shi ne ko ba shi wani dai a gane shi ne wannan din in ma shi ne in ba shi wani dai in an gane abun kawai mu abun da muke so karatun sunan ba shi bane a hannu cewa ka ka rike su abun nan din almuhimmu mas'alan qadiyyan me kake koyarwa me kake so ko kai kuskure in ka ga ma ba sai ka ce wani daga cikin magabata ba ko ba kawo sunan ba ba ka huta ba mutum ne yana so ya ba kan shi wahala wani lokaci sai abin nan ko cewa kai a cikin sahabbai wani kaza ya faru in dai ka tabbatar da abin ka faɗi abin nan din nan gano sai ka gano sunan shi wannan laye duro na ba dai cikin sahabbai bane to shikenan in ka zo cikin tabi'ai wata matsala cikin tabi'ai ka ce cikin tabi'ai wani abu ya faru gashi ko baka hararo sunan ba almuhimmu mi ake so mu koya a wurin ya fito ko mhm. shi ne abin da suka koya mana a can suka ce in ka kasa hararo sunan sahabi ko ka kasa hararo sunan wani daga cikin ka ce daga cikin magabata haka ne ko ka ce daga cikin magabata in ma ka kasa ganowa ka kasa tunowa shin cikin sahabbai yake ko cikin tabi'ai yake ko cikin tabi tabi ka ce cikin magabata daga cikin salaf ka huta to me ake so a koya menene karkashin darasin sunan la ya dorona ya fito mhm. to wannan dai aka sa shi ya ce wannan annahu ya ce halitta ne ya ƙi lahu sai ku aka kashe shi ta dalilin wannan fi yau mai sabti a ranan wato ranan abin nan ba abin nan a sabtul gurratu gurratu ramadan ake cewa wa ida wa talatin wa mi'atain a ce lokacin farko abin nan da ramadan a kashe shi a wannan ranan abin nan ba lokacin hijira tana da wato ɗari da talatin da ɗaya fasole ba na ɗari biyu ko mm, mi'atai ne ɗari wannan ba ɗari biyu da talatin da ɗaya fasole ba jasaduhu aka kere abin nan ɗinsa aka rataye jikinsa wa an fadara sahu ila bagadat aka ci da kanshi aka tura har zuwa bagadat wa nasabahu aka je can ma aka kasa kan lam yazal kadhalika sitta sinin kan nan bai gushe ba yana liƙa wani wuri an kafe shi kowa ya gani wato an huta da ko kuma abin nan ba har sai da aka shekara shida kan wannan sun mahutta sannan bayan haka na aka sauko da kan na aka kwanto shi wa jini a baina ra'asihi wa badani aka dauka aka haɗa da kan da jikin yanzu sannan aka masu kabari bayan shekara shida kuma ka ga lokacin ya kamata a lura da cewa to lalle da gani wannan jikin na bawan Allah ne in bayan shekara shida da kan bai rubewa bayan shekara shida da jikin bai ruɓe ba amma fa suna gani jikin ga jikin nan ga kan duka lafiya lau har waɗannan shekaru shida amma kuma wannan bai sa a yi tunanin nadaman cewa da abin nan din ba ai da ji kai kasan kan nan na kafa shekara shida jikin nan na nan bai abin nan ba shekara shida ko ne abu ko ba wani sako na to shekara shida suka zo suka ɗauko kan na tsira a wani wuri suka ɗauko shi bayan shekara shida suka hada da jikin aka rufe shi wadda fina bil jari janib wannan bi janibi sharqi min baghdad fil maqbarati al ma'rufa bil malikiyya aka rife shi a wani wuri can wajen gabaci da abin nan a wata abun nan ce gefen gabas gabas maso abin nan ba makabarta ce wata makabarta ce a baghdad wanda ake ce mata bil malikiyya a fi yawmin thulatha a cikin ranar talata li talatin khalawna min shawwal ana uku ga shawwal su ta abin nan isana saba'in wa talatin wa mi'atain a shekara ta wannan bakwai kaga an kara bayan wancan da ɗaya ne ɗari biyu da talatin da ɗaya aka kashe shi sai ɗari biyu da talatin da bakwai sannan aka rufe shi bayan shekara shida kenan ya fito ko to saboda haka haka akai to shine nan dai an dawo ay ibn sulaiman qala haddathani abi qala samitu ahmad bin nasr al-khuzai din yaqul ra'aytu musahaban qad waqa yace ya ga wani mutum da ya samu rashin lafiya har ya faɗi ma fa karatu fi udhunihi sai nayi mai karatu a kunne ya riga ya faɗi ya abin nan ba fa nil jinniya min jawfihi sai wata shaidaniyar aljana ta yi magana daga cikin cikinsa kun ga matsalar nan ta magana aljanu ko magana suna taɓa mutane matsala ce ma'arufa yadda ka san rana haka magabata suka santa amma yanzu a wannan zamanin an samu wasu malamai sun ce kwata-kwata ma babu babu yadda za a aljini ya taɓa mutum babu wani abun nan bayan littattafai na nan jingim na magabata gaba ɗaya mutum ya tattaru ya tura wannan matsalan gaba ɗaya ce babu kuma shi yana so a gasganta shi har wasu su bashi shi goyon baya su ce ai an rena malamai bayan shi kuma duk mal da annabi ya rena tunda akwai hadisai ingantattu da suka nuna annabi da kanshi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma yaro karatu ya ce fito ya fito kuma aka ga dan abu ya ruga da gudu kamar dan kwikwiyo daga bakin yaron ya fita ya ruga da gudu wannan abu ne sananne to amma mutane ba su sai ka ga abu ne a hankali dai a yi ta magana matsalar dai da ake ce mana nan da ana gaya mana mu yi ta karatu idan mutum ya karanta da kan ya gani ya sani a ba yadda za a yi wani wanda ba littafi zai baka ba kuma ya zo janye ka daga wannan ba ga littafin shaikh wahid abdulsalam bali a aikace yake faɗin ga hirar da suka yi ga yadda aka tattauna ga matsaloli littafin nan ya gama rubutun shi ya ɗaukai ya kai shi madina ya je ya samu sheikh abubakar aljazairi sheikh abubakar aljazairi ya anshi littafin nan ya duba ya duba ya ce ɗana littafin nan ina da hidimomi da yawa amma mahimmancin abin da ke cikin littafin nan ya sa zan karanta shi duka saboda amfanin shi ga al'umma ya ce ya karanta shi daga bango har bango ya kai ƙarshe ya ga littafi ne wanda bai ma kamata a ce wani musulmi baya da shi ba bai koya ba yana nan a jikin littafin ba wani abu ne boye kuna so su dauko nuna muku yana nan in ka samu wannan wannan littafin da aka ce waqiatul wato insi min aljinn wa shaytan a ciki yayi maganan nan gashi nan jiki da bangon zaka gani gashi nan ka karanta kuma abun zaka gani ga wannan maganar da na ga ba wani ya taso a nan ya ce gaba ɗaya wannan abun babu kuma wasu su koya mai dama wanda suke goyon bayan masu sun san karatu gara ma shi wataƙila ana jingina shi ya je karatun amma waɗanda ke yadda ka san bola aka suke tun za ka ma mutum littafin ma bai iya karanta ko sunan ko ka ɗau littafin ka bashi ka ce to ga littafi karanta to sai dai in ya kai wajen wani ma ya karanta mai bangon littafin ma to wannan kuma ya zo ana ma magana matsaloli ne ba su da iyaka in dai littattafan musulunci za karanta wannan matsaloli ne sanannu har yara daga cikin ɗaliban ilimi sun san wannan matsalar kamar yadda suka sa rana tangaram na to ai wannan shi za a ban kafa haka nan <laughs> ba za a gane ba <laughs> gane dai a tsaya wuri to Allah ne ba mu mafita wajen da taba musulunci a gaba rubutu duk malaman nan tun daga ibnu taymiya duk su magana su kuskure su wadi matsalar nan su ce akwai ta wani ya taso yanzu ya ce babu kwata-kwata duk malaman duniya su magana duk malaman salaf na umma wanda suka fita daga wannan mas'alar mutum ɗaya ne na gani a cikin wannan littafin shi da aka kawo aka ce shi yana abin nan din wannan matsala ya kai an kai ruwa rana da shi amma ko shi ba dole ya saka masu ba inda an fi karfin shi ku karanta da kanku ku daina kawai ku shuru ku ji abin nan ba in ka sake ka zama kaman kwallo sai dai a buga ka kai baka da wani yanci naka to ko za ka halaka in ka ji matsala ta dame ka ka rasa yadda za ka yi ba kai ma sai ka nemi littattafai ka karanta ba da kanka nemi yadda za a yi ka sani da kanka dan ka daina shakka shikenan to da ma masu karatu ne suke tare mai karatu amma wasu kwalaye kawai suka zo ba suka jingina jikin bango kai magana da mutum ba zai baka matsala ta ilimi sai dai in ka matsa ku ya nemi ku faɗa sau biya ba duk ba zai ga yuru ba ga yale abun ma sai baka dariya wallahi sai baka dariya ka ji mutum yana gardama kan waɗannan matsayi sai abin mai baka dariya abu ne sahabbai sun yi sun yi ma wasu ma magani. sun ga wani har abdullahi bin mas'ud sai da ya faɗi tangaram ya ce ya ga wani ya faɗi ya zo ya karanta mai afa sirtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turji'un ya ce ma shi ce yace ya ce na'am na'am sai ba to sannan abu huraira shi kan shi ya ce idan ya zo wani lokaci yunwa ta kama shi ya faɗi sai a ɗauka cewa aljanu ne suka buge shi ba san yunwa ba in ba san aljanu na buge mutane ba za a ce aljanu ne ce har sai an ɗauka cewa aljanu ne suka kada shi saboda yunwa sai a zo daga baya gane cewa ba ba aljanu suka kada shi ba yunwa ce ta kada shi yanzu in ya samu abinci ceci zai tashi tangarau don ba a yi sannan ga matar da ta tarbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ga dan yaron mu idan ya zo wani lokaci yamma ta sai ya rikice idan ya abun nan annabi ya zo ya yi mai karatu ya mai tofi ya abun nan ya ce in mun tafi mun dawo ki zo bakin hanya ki ba mu labarin kuma abin da kika gani bayan an ga wani abu ya fita ya yi da gudu aka dawo ta zo tana ta murna ta ce tun da aka yi mai abun nan lafiya lau ya rasu har ta kawo kyauta to duk wannan a ce babu a ce ibnu taymiya ya tabbatar da magana a imam ahmad tun tun can a manya-manyan jigajigai su tabbatar da magana imam ahmad ya tabbatar da magana su ibnu taymiya su ibnu qayyim a taho har nan nan zamani sheikh salul uthaymin bin baz dukkan shi aljara'i dukkan su tabbatar da matsala ya zama wani babban malami a nan najeriya a samu wasu kwanduna zo su dawo daga baya su tara abu su ce babu amma mutum ya taimaka rashin mutunci yana ta yaro ne baka san ma abin da kake ba Allah dai ba mu fita. ku dai kawai abinda za mu muke ba da shawara kada ka bi kowa yi karatu kai ma kai ma ka nemi abin nan ɗin ka karanta littattafai ne dai ga su nan ko ina karanta da kanka ka gani in ka kasa karanta nemi wanda ka amince mawa ga littafin nan mu karanta mu gane mi ake nufi shikenan amma kai zaman ka kawai ka rika bin wani wannan to meye bambancin taqlidul a'ma da ake magana tuntuni mutane sun halaka ne akan su kyale littafi babu source ba ka iya gane abu ta qur'ani babu ta hadisi babu ta abu dukka yadda wannan kawai kai taqlidi kasuwanci kenan kawai mutum dan kana son shi ko kana son wani nashi kana sa abun nan sai ka liƙe ma ra'ayinsa kawai saboda soyayya duk maganan da ya kawai kai kabara wani lokacin ma ka ma gane me ya ce ba wallahi akwai wanda ake wata maganan ma bacci yake ya ji kawai an yi kabara shi ma ya tashi ya kabara me yasa aka yi kabara oho me yasa shi daga bacci ma ya farka ta kai shi ne ilimi kuma kullum ana ta ce mana mai ta karatu ko da haka waɗannan su ne dai amma dai ba shi ne muhallin shahid ba kawai abin mu ya faɗo ne kuma hasali dai ko yau mun karanta littafin shi wancan inda muke magana na kuma malamin nan shi Sheikh wahid abdulsalam bali in ba kwanan nan ya mutu ba yana fanan kuma da ya gama wannan littafin sai da ya zo a yi asarimul battar lissaharatul ashirar ya ƙara rubuta har sai da ya zo ya ce da zai rubuta wani littafi akan ma hirar da aka yi duka da irin yadda ya yi shi da hirar da ya yi da shaidanun sanda suka abin nan sai ya dawo ƙasa sai ya sharhi ya ce kai wannan ba matsala ba ce ma wanda sai mun taɓata lokaci a ta rubutu a kanta muna da abin da za mu rubutu a kan shi da yawa wannan abu ne wanda tangaram yake ga kowa inda yana da karatu saboda haka ba sai mun bata lokaci har mun ware mata wani littafi ba daban waɗannan sun isa kuma duk waɗannan da na faɗi ka je ka duba kai in ba haka bane kenan sai ka ɗauki naka ka yar ka yadda wannan to babban mushkilai shine da ma shi wanda ake magana da shi ke magana wanda kwandunan da ke gardaman wanda ake gardaman da su su ba littafin da zaka faɗi su iya karanta to shine ta kaga wannan shine masifa da da shi shi ya ga dama ya karanta ya ga dama ya ki karantawa ya aji amma su masu gardaman wanda suke zuwa suna cin mutuncin mutane su fa ba su iya karanta ko littafi daya to haka gaba daidai bane haka in ma za ka yi abu na ilimi ka yi ma kanka yadda ko malamin naka bai nan da aka tarbe ka kai ma wani wuri to kana da hujjojin da zaka bada da littattafan da zaka bada kai karan kanka amma kawai sai dai ka ji duka ko ba gida ko yaro ne aka ce yau kana da ɗan da duk wanda ya zunguran mai hanci da kowar gida sai ya rugo gida ya ce ba ba an doke ni wannan ya kwace mai fanke ya rugo ya ce malam zani zo ka baba zo ka kwato man fanke na wannan ya kwace mai kwallo ya rugo da gudu ya ce sai ka gaji ka ce ka tarka mu ne kai baka iya kwato kayan ka sayan kwato ma Allah zani ko kuya zaka yi mai sai maka mare ko ka zama mai yancin gashin kan gama da ba? ko ya zai gaje ka tafi asar da bazan wasu yau da aka dai wannan shi ne abin da shi dai ku ji fa kallamatnil jinniya min jawfihi sai wannan shaidani ya ta magana daga cikin shi ta ce ya ba abdullah ta ce ya baban abdullahi da'ani akhnuquhu fa ya ya yace ka kyale ni in makare shi har ya mutu ya yace fa ya kolo alqur'anu makhluqun domin yana cewa qur'ani halitta ne saboda haka kaba shi kawai gare mutu ga ita ma wannan ta sani cewa ba abun nan bane da haka irin waɗannan masu cewa haka gara su mutu ma amma muhallu shahid kaga ya mutu ba ya magana abun nan ba shi kuma an mai magana yanzu وعن أبي بكر المروزي قال سمعت أبا عبد الله أي أحمد بن حنبل ناجى أبو عبد الله أحمد بن حنبل ذكر أحمد أي بن نصر يا أمتون أحمد بن نصر فقال رحمه الله ما كان أسقاه ya ce kai Allah ya ji kai shi wane ne ya kai shi kyauta ba mutumin da ya kai shi kyauta da saukin hali laqad jada bi nafsi ya wahalar da shi ya wahala amma kuma ya kubuta ya tsira saboda an ja an ja an ja da warware wannan magana bai yi ba ya wahala wani ibrahim ibn isma'il bin khalf قال Ahmad bin بن نصر خلي أي فلما قتل أي في المهنة yace wannan Ahmad bin Misri khilli ne mutum ne wanda suka ce sun ce mutum khilli wani mutum wasu su ce wali wasu su ce mutum ne wanda Allah ya hore mai yana da harshe da yawa yana magangan yana harshe da magana da wannan harshe yana magana da wannan harshe falamma qutila fil mihna yayin da ya mutu a wannan fitinan mihnan nan shine lokacin da wasu ke cewa qur'ani wato magana Allah ne wasu ce qur'ani shi kuma halitta abin halitta ne shine fitinan aka yi ta kashe mutane wasu liba sai aka aka tere shi ukhbirtu anna ra'as ras ay yaqra'u sai aka bani labari cewa an je an ji kan shi na karatun alqur'ani bayan an yanke mai kai sai aka je aka ji kan shi shi kan yana ta karatu shi wanda ke bada labarin ya ce wa mabaitu wa bittu bi qurbin min ar-ra'si mushrifan alai sai na tafi na je na kwana kusa da kan ina kallon kan nan na je na samu wani wuri na kwanta na zura ma kan nan ido ina kallon shi wa kana indahu rajalatin wa fursanun hu. a lokacin nan akwai wasu mazaje masu gadi an sa sojoji dakaru suna tsaron kan suna ji suna nan falamma hadatul uyun yayin da idanu suka yi shuru kowa ya bacci kenan dare ya kai dare dare kamar mu ce dare ya tsala dare ya yi ai sami'tu ra'sa yaqra sai na ji kan nan kawai ya tashi ya kama karatu ya ce alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun kawai kan nan yana fadin wannan ahasiban nasu shi alif lam mim kuzawan asiban nas shi mutane sun yi tsammani dama an yi turaku a kyale su an ya kulu amanna su ce kawai mun yi imani wa hum la yuftanun ba za a fitine su ba to da ka an fitine mai kan nan to da ka gashi nan fa aksha arrajil di da ko da naji haka sai ko jiki na ya fara makyarkata na fara jin karma da kai na karatu ثم رأيته بعد ذلك في المنام وعليه السندس والاستبرق shi mai ba da labari ya ce bayan nan wa ala rasihi tajin ya ce sai na gan shi cikin mafarki bayan nan bayan na ji wannan karatun na ga kan da kaina ya yi karatun na ji sai na gan shi a cikin mafarki wato sai ji tsoro daga nan bayan nan ya gan shi a cikin mafarki ya sanya alhari ne da mara kaurin da mai kaurin shine a sundus wa istabarak nau'i ne min nau'i min anwa'il harir yaga ya sa waɗannan wa ala rasihi tajun kan shi kuma akwai wani kambi an sa mai crown na darajantawa ga wannan alharini ga wannan sannan kuma a kan shi kuma ga kuma an sa masa kambi wannan na, girmamawa faƙultu ma fa'ala Allahu bika ya akhi sai na ce mi Allah ya kuka gamu ya Allah mi Allah ya ma ya dan uwa mi ya faru da wannan abun nan qala ghafara li wa adkhalani janna ya ce Allah ya gafarta min kuma ya shigar da ni aljanna illa anni maghmuman talatata ayyam sai dai kuma ina cike da bakin ciki kwana uku mata suna ji ina ba sa ji wazin yi shiru ba ba ji zai ta yi shiru ta Hmm? wasu ba ko ba da wutar ba sa ji wasu kawai kawai a kawo su sai ka ce a kawo mutum kurkuku ga Allah kiyaye to saboda aka yi ce yanzu ya gan shi gashi nan ya sa alharini da mai kaurin da mara kaurin di ya haɗa su masu mara kauri da abin nan wanda mara kauri daga ciki mai kauri kuma a sama an sa kuma a saman sa ga nan ya sa wannan kambi abin nan crown fa qultu ma fa'ala Allahu bika ya akhi ya ce ya mai Allah ya yi ma ya ɗan uwana ya yi al'amarin gafara li wa adakhala janna ya ce Allah ya gafarta min ya sa ni cikin yan aljanna illa anni talata talatata ayyar sai dai ina bakin ciki kwana uku nayi bakin ciki har kwana uku kwana uku ina cikin damuwa yana cikin damuwa a cikin kwana uku qultu walima sai na tambaye shi na ce me yasa kai ko me yasa ka samu damuwa me yasa menene ya dame ka qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam marrabi yace annabi sallallahu alaihi sallam ya zo ya wuce ni ya zo ya shude ni ya ganni falamma balagha khashbati inda annabi sallallahu ko falamma balagha khashbati hawwala wajhahu anni yayin da ya zo wajen inda aka rataye ni sai ya kau da kai naga bai kalle ni ba ya kau da kai daga wajen kallo na sai na ji tsoro kaga dole ya ji tsoron ko wani abu yayi fa qultu ba da zalika ya rasulullahi utiltu alal haqqi aw alal batil sai ni na tambaye shi na ce ya rasulallah an kashe ni ne akan gaskiya ko ko akan ƙarya ni ke da gaskiya ko mutanen nan ke da gaskiya da suka kashe ni fa qala anta alal haqq yace kai ne akan gaskiya kana da gaskiya walakin qatalaka rajulun min ahli baiti fa idza balagtu ilayka astahi yace abin da ya faru wanda yasa aka kashe ka mutum ne daga cikin gidana to in na zo wurin ka sai kunya ka ta kama ni dan gidana ya kashe mai gaskiya kun mm. gane ya fito ko to ba kun ga wancan da aka yi magana mutasim ba ba shi ma imam Ahmad cewa ba zai yi rigima da mutasim ba saboda kada a je lahira a ce yau gashi yana rigima da dan gidan manzon Allah dangin manzon Allah to shi kuma wannan shi kuma da shi ne shi ma ina to yan gidan ne yawancin su shi ne yanzu shi sai ya ce annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ya ce kai ke da gaskiya amma wanda ya sa aka kashe ka ɗan gidana ne to ina jin kunyarka nawa ya yi ma laifi ba haka muke ko da ɗabi'a yanzu inda da sauran abu alamin in dan mutum ya je ma wanda kake yake jin nauyi abin da ba sai ta jin kunya ba ya ganshi ce wallahi da na ganka har kunya ta kama ni a ce ɗana ne zai ma kaza abin ban ji daɗi ba haka ne ko to ka gani da kenan ko to na ga wani wani abun nan wani yana yana wani malami yana yana ba da magana abin da yake fadin muhimmiyar magana yake cewa yawanci abubuwa wani lokaci gara su ake ba bata su ake ba yace wani ne suka samu saɓani shi da kanan shi shi da kanan shi akai akai a sasanta su abin da yake sasantuwa ran nan kanan ya zo wurin yayan yayan abin ya ƙara bashi haushi sai ya tada wani daga cikin 'ya'yan shi manya sai ya ce ya tashi ta bugun wannan ya bubbugi abin sai ya ƙi ya ce ka tashi ka bubbuge shi na ce ni na sa ka sai ce to baba in dai zan bubbuge shi zan bubbuge ka kenan ce in dai ka ce in bubbuge shi sai kai ma sai dai in bubbuge ka tun da kanin ka ne o ku ɗaya uban ku ɗaya a ce in tashi in ta bugun shi to kenan kai ma zan iya bugun ka wata rana sai ba sai yayan nan ya yi shure sun koyar da kai to dalilin sasatawa su kenan ce yaro ya fi mu hankali ko da abin nan ne kai da yan uwanka ka daina barin matsalar matsala abun nan ta tsallako duk yadda za a yi yan uwan nan fa naka yan uwanka ne wata rana kana nan yau a ce ba inda za a danganta ka masifa ce ba a danganta ka ga wani yan uwanka amma ka ce ɗanka yi wa yan uwanka rashin kunya ba daidai ba ne amma fa yanzu ya kuka gani ko menene ya haɗu tsakanin ku da su ku rika sa ku ya ku tsakanin ku amma a zo a sa yara su rika yi mutane rashin mutunci ba daidai ba ne wani ibrahim bin hassan bin hassan kala ra'a ba'du na ahmad bin nasar wasu daga cikin wannan ɗalibanmu wanda abokan karatunmu ko sun ga wannan bawan allah ahmad bin nasar fin naumi sun gan shi a bacci ba da ma ai kotela bayan an kashe shi da da aka kashe shi suka ganshi a mafarki faƙala lahu sai wani wannan da ya ganshi ya tambaye shi ya ce ma fa'ala Allahu bika ce ni Allah ya yi ma ba wannan abu da aka yi ka sha wahala ƙala ma kanat illa ghafwatan ce ai wannan ba wani abu ba ne da aka yi face kaman gyangyaɗi ne na yi kawai bacci ya ɗan ɗaukan shu kawai aka gama wannan azabar da wannan wahalan ba ta da bambanci da gyangyaɗi kawai da kaman bacci ya riji mutum kuma ya sakai hatta laqitullah azza wa jalla yace har sai na hadu sai na ga na hadu da Allah wa dhahika ilayya sai Allah ya man dariya ta murna cewa ana maraba da kai akai masa murna rahimahullahu ta'ala yace wannan magana in kana so dan ka je ka faɗi wani wuri ka je cikin safwatu safwa littafi ne juz'i na biyu shafi na ɗari biyu da talatin da bakwai ɗari biyu da talatin da takwas wanda duk ya ja da kai kakka koya mai karatun ba shi littafin ya karanta da kai da shi kenan ba ito <laughs> eh, daga nan ba dole ya shiru ba ya dawo ya ce maka ya kasa ganewa ne ai duk wanda ya ja da kai ba shi littafi kawai ka ce mai ga littafin ba ni rubuta ba karanta na ba la ba ka ba shi ba da eh, bi ka tura wuce ya kasa karanta gwal littafin ba sai ya nemi ya karanta kuma ya dawo ku yi rigin kun gardama a'a to ka buɗe cikin littafin karanta da kakkawala ba shi ke nan ma sai shi ke abin da a ɗauri kashi ko a ɗauri a ɓata igiya a banza ka taɓa ta lokacin ka kawai ga irin waɗannan abubuwa har abu ka karanta ka san shi ga ba ka shakka ga tangaram ga littafi a hannunka to ba a sakin littafi a saki nassi ga littafi ga abu karara ka sakai ka koma mu biyan kuma da gaya mana dama tun asalin ma cewa aka yi duk wanda ya zo ya ce maku ga wani abu a addini ya ce an ce a yi ko kada a yi ka ce mai ina hujja a ina ka gani in ya ce ma ga littafi sai ka sa karanta in ka kasa tafi wurin amintaccen ka yi karanta ma ka ji ba shi kenan ba amma hakanan hujja da baki mutum ya zo ya maka wani kakalan magana ta kallu fatima wannan kawai ba shirman banza ne ba ilimi ba ne wannan duk malamai tintini tintini in ana magana ta ilimi to ana kai ka wurin inda za a jingina ka ne ga wurin ga inda aka ɗebo ga wurin ga tushe ga wurin ɗebo kai ma sai ka ɗebo in ka kasa ganewa sai ka tafi wanda ka gamsu da su su fassara ba a shi kenan ma na sha takwas masara'u barsisa wato wannan ƙarshen barsisa yadda aka halaka shi wannan kisa ta barsisa an ji ta miraran wata kiraran illa iyaka aiki da gane ta amma kisan barsisa kisa ce mai shahararren kisa al'abidul jahil amma fa mai yawan bauta ne kuma jahili ga bauta kuma ga jahilci wannan bautar jahili galibi ma shi halakar da shi take yi ma na kun ya samu lada kawai sai ya faɗa cikin wani wani kwatani bautar jahili al'abidul jahil kenan qala ta'ala kamathali shaytan id qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu allaha rabbal alamin fa kana aqibatuhuma ay fa kana عاقبتهما أنهما أي في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين yace ka masalin shaidan kaman kwatankwacin shaidan ne shaidan zamar da mutane yake yi kwatankwacin wannan ku duba fa wani wurin aka yi cikin kitabun tauhid sai da aka ce wani bawa ya shiga wuta ya shiga aljanna ta dalilin kuda wani bawa ya shiga wuta ta dalilin kuda aka ce a aka ce wannan bawa ne ya zo ya samu wata mutane suna shirka suna bautan wurin Allah ya zo zai wuce suka ce mashi ya gabatar ma wannan abu ya yi sujada ga wannan abu ga gunkin nan da suke bauta ma ce shi baya sujada ga kowa sai ga Allah suka ce to shi kenan sun ji in ba zai sujada ba ya gabatar da wani abu ya yi ma gunkin nan kyauta ya ba gunkin nan ya ce shi baya gabatar da komi baya da abin da zai gabatar suka ce ko kuda ne ya gabatar ma gunkin nan kawai sai su kyale shi ya ce shi kan ko kuda ba zai kama ya gabatar da shi ba saboda wani Allah sai suka kashe shi kenan ya ce ya shiga aljanna shi kuma wannan ya taho suka ya tarar da irin wannan aka ce mashi ya zo ya yi sujada ya ce ba zai yi ba suka ce ya gabatar da wani abu ya ce bai da abin da zai gabatar ya ce suka ƙara ce mai ya gabatar da koda kuda ne ya kama kudan ya gabatar kuma suka kashe shi bayan nan aka ce dan wuta ne dalilin kuda don haka ba a yin wani abu ga wani Allah tabaraka wata ta'ala wanda ya shafi bauta shi yasa da aka yi maganar tauhidul uluhiyya sai aka ce shine tauhidul lahi bi af'alil ibad shine kadaita Allah da ayyukan da bayi suke yi misulul dabaki kamar yanka wan nazari da alwashi wad du'a da roƙon abin nan ba du'a'i na roƙo addu'a wal isti'ana wal istighasa duka waɗannan ba a yin su ga wani Allah tabaraka wa ta'ala neman taimako neman agaji neman abin nan har abin nan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya gulam inni uallimuka kalimatin eh fazillaha ya hafazuka eh fazillaha tajifu tujahaka wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah kawai a gaya masa wannan wannan ke nuna a wannan kaga shaidan shi ko zai bi hanyar da duk zai bi ya zamar da mutum sau da ka shaidan ne kwatankwacin shaidan ne da izkala lil insani for lokacin da ya ce wa dan adam ka kafirta ka fara layan da ya kafirce kuma bari ummin ka ya ce ba ruwa na da kai na barranta ni a Allah rabbal alamin ina jin tsoron Allah ubangijin talikai fa kana aqibatuhuma aqibatuhuma daga cikin sai zama na akibarsu akibatahuma ai aqibatuhuma ai annahuma fi nari khalidain fiha suka koma su suka zama suna cikin wuta da shi da mai gidan da yaron gidan kenan da shi mai abun nan din shedan din da kuma abun nan ne kuma ku kalli fa sharrin shedan ku kalli cikin suratu suratu ibrahim lokacin da fa shedan ke zuga mutanen nan duka gaba ɗaya bayan an gama an je an shiga wuta da shi da mutanen shi aka ce wa qala shaytan lamma qudiya al-amr shaydan zai ce lokacin da aka gama komai. inna allaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum yace inni kafartu bima muni min qabl yace da aka je aka ce an je wutan nan zai tashi cikin wuta ne fa ya shela zai hau wani mimbari aka ce na wuta haka mun karanta cikin maza badal maut ya hau kan mimbarin ne ya ce a saurara yana da magana mutanen da ke ciki sun ɗauka za a yi wata magana wanda za ta ba da fa'ida sai gaya wa mutane ya ce inna allaha wa'adakum adal haqqi Allah ya yi maku alkawari alkawari na gaskiya wa wa'adtukum ni kuma ne maku na alƙawarin fa akhlaftukum na saba maku wa ma kana li alaikum min sulta ban da wani hujja illa an da autukum fastajabtum li na kira ku ne kawai kuka kira ni kuka abin nan dinsu a ce muku ku zo ku bi kaza kuka bi kuka abin nan ba dan haka yau kada ku zarge ni kada in zarge ku ba wani abin zargi ku ba ku iya man komi ni ma ban iya maku komi ku daina zargi na ma kawai ku zargi kanku kada kowa ya kada kowa ya kada cani na jamai kowa ya sha azaba kawai saboda abin da ya yi daga nan sai dai a shuru kawai kama kuka ba abin da za a yi to a shi ma cikin mutan ma yake shi na ciki can wani wuri aka ce mun karanta cikin wannan littafin aka ce wani wurin za a ce yan wuta in suka ji wahala suka ji wahala suka sha azaba sai su yi kuka su ce rabbana arinal ladaini aballana minal jinni wal insi nuna mana waɗannan guda biyun da suka yi dalilin ɓacewanmu daga cikin aljanu da mutane nuna mana su na ji alhuma ta akadamina mu sanya su ƙarƙashin digadiganmu mu tattake su li yakuna min al-asfali dan su zama su ne a ƙasa ƙasa mu jijjiba su mu tattake su a nuna mana su kaga kenan aka zo aka ce su wane ne biyun nan aka ce za su nemi shaidan shi ya ja masu suka fanɗare sannan su nemi ƙabilu domin shi ya ja masa suka yi ta kisan kai shi ya sunanta kisan kai kabilu shi ya sunanta kisan kai saboda haka su suke nema waɗannan guda biyun shi a nuna masu wannan wancan daga aljanu wannan daga yan adam kabilu shine farkon mai laifi duk wanda suke kisan kan nan yanzu wurin kabilu suka koya kuma kowa sai an sa mai zunubin duk wanda ya kashe wani kabilu sai an sa mai zanubin kisan nan da ya kashe wani duk masu kisan kan nan da ke kidafin mutane suna kashewa babu yan gidan kabilu ne saboda haka shi ne sanadiya shi ya tarbiyyar kabilu ce za su je kuma ranar lahira duk zunubin su an ɗauka allafta mai shi da ya fara kashe mutane da kuma karanta nan kakka je ka faɗi wani wuri nan muka karanta cikin wannan littafin ma ba san je wani wuri ba wahala yana nan shi ya fara kashe mutane a doron duniyan nan kuma duk wanda aka kashe kai ila kiyamin sa'a duk da aka kashe wani mutum to kabilu sai an sa mai zunubin wannan abu saboda shi ne farkon wanda ya sunanta kisan kai a kaga ya shiga uku kuma ma a je wuta a rika neman shi ana cewa a nemo shi da shi da shedan a tattace su daga shi sai shedan shedan ne mai gida shi kuma yaron gida Allah ka tsare ni wa alaikum salam ya fi daidai ni ma na san da aka sa abun amma kaga um, su ne malamai ni in bi muke kada mu zo <laughs> malam ya ce bu mu ce kana haƙi ba tafi ba ko annahu ma fi nari khalidai na fiha yawwa shi fi daidai ba fa kana haƙi ba tuhuma ba na'am ala yati halin almuhimmu dai ma mu gane dai abun daka wannan shine aka ce sai suka zama khalidaini fiha za su zauna ciki har abada wa zalika jazaa'u zalimin wannan shine sakamakon azzalimi ash-shaytanu yastakhdimu al-mar'a li yasida qulub ar-rijal shaydan yakan yi amfani da mace saboda ya farauci zukatan mazaje saboda haka sai ya samu farautar nan in ka shiga cikin tarkon nan ba sa ba sai ka an ɗauro ka ciki shi yasa dole mutum ya taka tsantsan da wannan fanni sha'u haba'ilu shaitan saboda haka mata su ne ashiftan shaitan su ne tarko idan ka sake tarkon nan ya ɗauro ka in ba ya sa ba sai sai mana nama Allah saukake man waqa fi haba'ilihi qalla ma yafiqa min sakaratihi duk wanda ya shiga cikin wannan tarko ashiftan shaitan ya shige cikin wannan tarko to da wahala ya faɗaka in ba ya a ba sai ya shiga magagin da ba zai warke ba innahu la yafiqu illa fi askaril mauta nadiman minan nadimi ma'an nadimin kai a ya ma mutum ba zai farka ba sai dai wayi gari ya ganshi cikin tawagan matattu ya riga ya mutu yana nadama ko mai nadama yana cikin masu nadama ya koma cikin nadama mace tana iya kai mutum ta baro inda yau kun ga dai son mace mutum zai kawo macen da zai so wadda ya tsinta a hanya malam ya tsinta ya koma saboda ne eh? rana faduwa aka haɗu ko gaskiya gaskiya <laughs> rana na faduwa kuka haɗu amma wai yau mutum ya zo wai saboda macen na yana son ta wai har ya cire hannu ya kifa ma maman samari da ta haife shi saboda wai mata wanda kullum in ana magana a musulunci mama da baba ce masu ake su ne usul su ne asalin tushen mutum ‘ya'ya da mata sai a ce masu far'u kamar ka ce ga itaciya wannan reshe wannan ‘ya'ya ita kuma wannan asali ita ce itaciyar ‘ya'ya da wane ne far'u reshen ne da ‘ya'yan da ganyen amma iyaye su ne usul su ne asalin tushe to saboda reshe ka sare wannan tushen saboda reshe dukkan munan kowa ya lissafi idan mutum wanda mahaifansa ba sa rayu ka gaya man ranar da zaka samu canjin su sanda zaka zo ka ce to ga wani ya tsaya makofin babanka ko ga wani ya tsaya makofin mamanka amma da mata da 'ya'ya fa ba a samun wasu in yau kana da mata da 'ya'ya duk suka mutu kai kana rayu? babu yiwuwan zaka samu wasu to amma ku kalli fa giyar da mutane suke sha a wannan zamanin har mutum zai iya cire hannunsa ya kifa wa maman shi mari wai saboda kawai suna gardama da matar shi ita ya ce ma matan kuma yi shuru kuma ya ce ita matan ta yin shuru ya dawo ya ce ma maman yi shuru mama ke yi shuru mama ta yin shuru amma matsiyacin ya rasa wanda zai mara sai maman ya tashi kifa maman da mari laifinta wai an ce ta yi shuru ta ki to ma yaushe har ka ba mamanka matakka daraja ta yi gardama da mamanka inda ana musuluncin da gaske matar da ka auro ko kai kai gardama da maman naka fa masifa ne kai ma kanka balle yanzu da kai da matan duk maman tana gaba da ku kai kanka da ta haifo kai gardama da ita ka ja ma kanka masifa sai dai in abu ne wanda yake ba gaskiya ba ne ko shi ba gardama aka ce a yi da ita ba cewa kai wala ta kullahuma uffin wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima ko ita za ku yi magana da ita kan abin da ba daidai ba ma kana so ka fahimtar da ita sai dai muryarka aka ce lokacin da ma mahaifiyarka take magana ya zama na sautinka ya hau bisa nata ta sawo wuta dole ne kana magana da mahaifinka ko kana magana da mahaifiyarka ya zama na sautinka ne ƙasa nasu ne sama mun yi magana nan daga cikin magabata akwai wanda in ya je wajen mahaifiyarsa ya dawo in ya dawo sai ya yanta bayi wani in ya je ya dawo sai a ga ya koma kamar tsuntsu wanda ruwa ya maduka aka tambaye shi me yasa kullum in aka ga ka je wajen mahaifiyarka ka dawo sai ka yi zazzabi sai ka koma ka zama wani abun nan yace tsoro nake ko da naje nayi mata wani kallo ko nayi mata wata kalma da bata ji daɗi ba shine nake jin tsoro sai ya rashin lafiya in ya dawo kullum in ya je ya gaida ta duk lokaci ba wuri ɗaya suke ba to da ya tafi ya je gaishe ta ya dawo sai ya wuni da zazzabi kamar tsuntsu ruwa ya mai duka aka tambaye me yasa ake ganin ka haka duk ranar mun lura duk da ka je wajen mahaifanka ka dawo sai mu ga ka zama kamar tsuntsu wanda aka yi mashi duka ya ruwa ya ma duka kana zazzabi ya ce na je gaban iyaye iyayena ne na dawo nake tsoro ko da na je na yi masu wani kallon da ba su ji daɗi ba ko na yi masu wata kalma da ba su ji daɗi ba nake tsoro azaba amma ku kalli fa yayan yau kalli kuma yadda muke kalli yadda abubuwan suke yanzu wani ma ya dau uwai ya bada an bashi mota mota mota ma ta banza to ba ko ta wace irin mota ce ma ta daidai da mutum dan adam ma ba ma wanda ya haifi mutum ba ma amma ya dau mota ya dau maman shi ya bada aka ba shi mota prelude wannan mota mai rufe ido wani mai ta tana jin kunyan talaka wadda take rufe ido nan da rana aka ta haka in dare ya zage kai haka prelude ba san prelude ba yawa wadda wace motoci mutane masu eh ba wadda ba harka ba ba wani ba harka daban wannan prelude haka take ne ne eh in gari ya waye rufe ido take ita ba ta bude ido sai da daddare mara kunya ce wai kunyan talaka take ji da rana wai malawar kasanta ita dama an kunna fitila to kunna fitila ke bude idon da an kunna fitila ko da ranar ne an ka kunna fitila ga ta bude ido to amma kullum da daddare ita ka take da da ranar kawai ka take da ido idan an kunna fitila ita haka to ita ya bada aka bashi ya bada uwashi malamin da ya faɗa abin nan ya ce ya san inda abin nan ya faru ya san yadda abin ya faru hasali ma da zai bada uwan da aka shirya sai ya tafi gona ya je ya zaman shi ya ki dawowa daga gonan nan har yamma ta maman nan tana zaune ta ce kai wani lami lafiya bai dawo daga gonan nan ba a ce yana zaune a gona har yanzu bai dawo ya ci abinci ba ta ce ku ɗauko man mayafi na in je gonan nan gano aka ce mama ki bari zai dawo ta ce kai ina ruwanku ɗa bai dawo daga gona ba har yanzu bai zo ya ci abinci ba ta ɗau mayafi ta nufi daji gona a ce dama ya san in dai yamma za ta yi bai dawo ba son da take mai wallahi sai ya sa ta biyo. ku ji fa wannan abu san da take mai zai sa sai ta biyo shi gonan shine kawai ya jira ta biyo gonan kawai ya sa daga naka naɗe ta kawai shikenan to wanda kuma muka karanta cikin littafi da aka ce tahziratun amma li nisa'il umma sunan littafin kenan a ciki yace akwai wanda shi ciniki ma aka yi za a bashi kuɗi ya yanko hantan maman kuma ya yanko ya je ya yanko din ya zo zai kai hantan ya sa ta a cikin wani abu yana sauri ya je ya kai sai ya yi ya faɗi da ya tuntube ya faɗi hantan nan ta fito da cikin jini tana juyawa sai ya ji sautin maman yana cewa ya waladi ya habibi ya ɗana ya masoyi na ina fata da ka faɗi baka ji ciwo ba ina fata da ka faɗi baka ji rauni ba daga wurin abin ya ji ya ji sautin maman shi ya ce ta ce ya ɗana ya masoyina ina fata dai da ka faɗi baka ji ciwo ba ya koma ya ɗauko hantan nan ya ce ina ya ce subhanallah maman shi haka ta ce ya ɗau abun da ya kashe maman zai daɓa ma kanshi saboda bakin ta ce ya waladi ya habibi ya ce ta ce ya ɗana ya masoyina kaka kashe ni sau biyu ai in ka kashe kanka yanzu ka yi man kisa biyu kenan ka bari in ji da ɗaya wanda ka yi man kai ka rayu ni ina so kai ka rayu kada ka kashe kanka ni ina so kai ka rayu ne koma ita kuka ni ina so kai ka rayu ka kashe kanka in ka kashe kanka yanzu ka yi man kisa biyu kenan kai ka rayu to ku ji to amma gashi nan yanzu kana gani kwanaki wani da aka nuno shi faɗa suke da matan ya sa sanda yana ta rafka ma maman na san kun gani matan maman nan fa har ta yi kurkura gashin ta fari ne yana tallafta mata sanda matan tana tana a ƙara suna fada abin nan ba in maman ta zo magana tsaya ka ji abin da ya ce a tsaya ya ƙara rafka mata sanda a tsaya a ji daga wurin ki ma a ji abin da ta ce har zanan ta sai da ya kusa kwanciya ta tashi ta hau wani dan dakali ta fara magana ai ba ni ba laifi ya ƙara rafka wai ce ma ta magana yaban matar tana ta magana amma ita maman in ta zo magana ce shuru ya kara rabda mata sanda sai shuru da za a ce magana munnan matan na nan wani zamanin nan su ne za a ɗauko har mutum ya ɗauko ta wai ya fiti ta kan maman shi maman da ta haifi mutum Allah ya ba mu Allah ka tsare ni to waɗannan dai Shi ne dai misalai nan misalan da za a zo mu gane abin kafin mu shiga a san yadda matan ke yi kuma su matan duk wadda ba wadda ita ce ba uwar ba ita ce matai ita haka take so ta samu mijin to kuma gane yaran ba bai fito wani kara bayani malam ya fito ko duk wadda ba ita ce uwar ba in ita ce mata wai ta so take ta zama haka a wurin mijin to ce ba za ki zama uwa ba wutar ce sa yin sai ka ji sun ce da ka haifi gwamna tare ka haifi matar gwamna ko saboda ita matar gwamna ita ce za ta juya gwamna ya ta yin yadda ake so ita ko shi ko dan dama an san kawai yanzu wata ma gaba ɗaya da an zo auren ta ce ita ba auren wannan zamanin take tsoro ba wallahi ba auren 'ya'yan zamanin nan take tsoro ba Yan zamanin nan yan zamanin nan malam ba mu san irin yadda suke sihirce namiji ba ita babban abin da zai dame ta ba a yi auren ba a kwace ma ɗa ka zo ɗanka wata ta aure shi ta yi wuf maka da shi ka rasa ka rasa kanshi ka nemi wani a wurin shi hana ka kace kana son ka gan shi yaki hidimar ka ta farko ta mata shi ku duba nan muka yi magana wani fa ya samu kuɗi ya gina gida ya yi gidan sama ya gyara ya tsaf tsaf aka sa komi malam ya ɗauko matashi da mamai da ɗayan shi ya sa a gidan sama ya je ya nemo wata special kada wanda ba sa gani su kukun gani ya nemi wata special container ya kai tan bayan gida ya sa maman nan ne gidan maman shi container ita maman shi ka la hawla wala quwwata illa billah ya Allah kakka jarabe mu da wannan masifa kuma wannan Allah ya jarabe su ya Allah ka fitar da su su gane aibin wannan abu a ce yau mahaifiyar da kai dalilin mutum zuwa duniya malam mutum ya auro mata ya sa ta gidan sama ya gyara mata falo ya gyara mata ɗaki ya sa komi da komi ya ɗauki maman da ta haifai ya kai ta can baya ya sa ta cikin kwantena ni ban san adan da za a yi ma kwantena ba ta yi daɗin zama to kaji kuma wannan kama tuna mana to kaga wannan kuma shine ma mun ta musiba cewa ya to wanda kuma ya tura maman shi kwata fa da daddare kuma ai kun ga nan ne aka zo da kes din ko aka ce wata ta ce ita kusa da gidansu sai da na faɗi ta ce ta faɗi da kanta ta ce wallahi kusa da gidansu wani shi zura maman ya a kwata da kanshi ta zo an kawo ta asibiti ba ta da lafiya aka yi jiya ta gama ta fara samun sauki matan nan ta zauna ta ce tana da magana ya ce maganan mi ta ce ita fa ba za ta ji ya uwa kowa ba saboda haka ɗayan biyu ne ko dai ya mai da maman shi asibiti a ta ci gaba da jiyan in ma an gaji a yi mata allura kawai ta mutu a huta ko kuma ya mai da ta ƙauye inda aka ɗauko ta amma ita wallahi ba za ta ji ya uwa kowa ba ita ba za ta jiyan maman shi ba shi kuma ya yadda ya ce haka za a yi ya za a yi da daddare ta da tsohuwan nan malam tsohuwan nan ta ce ya ce mama ta so mu koma asibiti an ce mu koma ta ce to amma yanzu cikin daren nan ya ce aiki yanzu suka ce mu koma mama ta ce to ta shishirya ɗanta tana tunanin ya kai ta wani wuri malam ya ɗauko mama ya rike mata hannu aka taho taƙa-taƙa-taƙa-taƙa, kawai aka je wani wuri kawai ya ce mama tsallako ya ririke ta kamar za ta tsallaka sai da ta ɗaga kafa kawai ya saki ta zunduma cikin kwata ya dawo gida ya zama shi an yi sallah asuba sai makwabci ya zo ya ji nishi a cikin kwata ya ce kai wannan zamani ba ka jin nishi a kwata kawai ka je kai kaɗai sai koma masallaci inda ya yi sallah ya kira jama'a ya ce jama'a da Allah ku zo ni na zo zan shiga gida na ji cikin wajen kwata gida na na ji nishi a cikin kwata yau ba a duba abu mutum shi dai aka zo aka duba aka ga mace ce tsohuwa ce a ciki aka tattaba aka tore ta mama ina zaki ta ce ɗana ne ya kawo ni nan an ci mama ta ce i eh. aka ce ina ne gidanku za ki gane ce ga gidan can aka tafi da ita raba raba raba aka ja kwakwasa gida suka buɗe kwata muka ganta ta faɗa su ya ce inna lil mama yaushe kika fita daga gida ce buɗe gida ce ta fita ba ta da lafiya ta buɗe gida ta fita ta ce kai ka fitar da ni ka ce mu je asibiti ya ce haba mama ya kiwon ya ce da Allah jama'a ku yi hakuri kun san tsofaffi ya za a yi ni in ce ta ce ta ce yanzu nan a kalle ni in ma ƙarya rasu wanda zan makariya sai kai shama ba komi miyan na kai aka shiga cikin gida ta ce to yanzu abin da take so a taimake ta a maida ta can garin su cikin sauran yan uwanta wanda suka rage ta mutu a can ya fi mata ma kuma haka ake so aka rarraba ta kai can shi kuma su ci gaba da zama da shi da hurul in dinan ne now a tsaya nan kawai mako to ai mu samu wurin kwana ba na to tunda monita ne magana a hanyar da a dawo nan a kullum akwai ko'ina akwai shugaba a sa shugaba monita da kai sha ta dawo nan Allah ya sauka ji ne da da tashin farko Allah ka ba mu mafita ka fahimtar da mu irin waɗannan abubuwa mu gane addinin nan Allah tabaraka wa ta'ala ya fahimtar da mu mu gane irin waɗannan abubuwa wannan masifan ita kadai ma ta ishe mu subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk اللهم يا ربي يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إلهنا ومولانا إله كل شيء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله